wanda kullum rayuwarsu Allah suke yi wa nan da wani uwa muke magana shi ya bada wani wuri saboda Allah masallaci ne ya siya gida ne mai tsada ya siya cikin gari ya buge shi zai a gina yana zuwa ya rubuta takarda ya bawa iyalin sai ce saboda mutuwa wannan baya cikin gado na masallaci zan gina ya ware kuɗi wasu miliyoyi ya ce zai gina to aka ba a yi ginin ba haka ana kokarin a fara to sai ake ta magana cewa yaya ba ai ba ana ta tambayar sa kuma wani ashe ka sai wannan guri ka abin ne ce sai ce wa ni ce a ina jin da an yi kuskure